Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. na Sarfil Hashim Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku wani shirin na daren ranar Laraba 21 ga watan Yuni shekarar 2023. cikin shirin za a ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta ware dala miliyan ashirin don taimakawa yaƙi da yunwar ƙananan yara a jihohin birnin yoba da kuma adamawa hawa kuma za a je da ta kaya a zaben nijar ga 'yan ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare daga nan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine wani irin sauyi kuke sa ran gani ga wato ga sabbin shugabannin tsaro da aka naɗa a najeriya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu biyu biyu biyar da biyar biyar amma fa duk wannan sai mun fara da shan labaran duniya. Wata fashewa mai karfin gaske da ta auku da safiyar yau Laraba a birnin Paris ta ritsa da wani gini a sashen kudancin kogin sif inda mutane hudu suka samu raunuka gobara kuma ta tashi hayakinta ya turnike saman hasumiyar wani ginin tarihi lamarin da ya sa aka kwashe mutane da ke cikin gine-gine kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani a nan take dai ba a san sababin afkuwar fashewar ba bangon wani gini da ke rukuni na biyar na cibiyar gudanar da mulki ko kuma gunduma ya ruguje inda masu aikin ceton gaggawa ke ci gaba da aiki domin gano ko akwai mai sauran numfashi a cewar wani jami'in dan sandan paris magajiyar garin yankin florence bertor ta ce mutane hudu na cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai ta ce fashewar ta yi tsanani sosai inda barakuzan gilashi ke ci gaba da faduwa daga gine-gine sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci turkiyya ta mara wa ƙasar sweden baya a kokarin da take na ganin ta samu shiga kungiyar kawance ta nato a yayin wata ganawa da sabon ministan harkokin wajen turkiyya hakan fidan a yau laraba kamar yadda wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ya sanar ƙasar turkiyya dai ta ki amincewa da mara baya ga shigar sweden cikin kungiyar kawancin sojojin kasashen yamma saboda abin da ta bayyana da dalilan tsaro to amma mambobin kungiyar sun bayyana fatan cewa sweden za ta zama mamba a nan gaba kaɗan yayin taron nato a tsakiyar watan gobe a vilnius mai magana da yawon kungiyar martu mila ya ce a yayin wata ganawa da faidan daga bayan fagen taron da ake yi a london game da batun tallafawa farfaduwar ukraine blinken ya jaddada muhimmancin samun haɗin kan kungiyar ta nato a muhimmin lokaci irin wannan a jiya talata ne wasu falasɗinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai wato kusa da mazaunin yahuda da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe yahuda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar da kuma yadda tashe-tashen hankula ke kara kamari a yankin da yahuda suka mamaye tun bayan ranar da sojojin isra'ila suka kai wani mummunan mai a yankin yahudawan 'yan kamauri zauna sun yi kokarin kai harin ramuwar gayya a sassan yankin gabar kogin jordan lamarin da ya haifar da tsoron kada lamarin da ya faru a watan fabrairu ya sake faruwa inda aka lalata gidajen falasɗinawa da dama da lalata motoci da kisan wani ba falastine guda wani jami'in nablus gerson douglas ya ce motoci shakari da yahudawa 'yan kamauri zauna sun yi takakkiya har garuruwan falastinawa da suka hada da garuruwan hawara bedford burin da ƙauyukan da kewaye inda suka bankawa motoci da dama wuta da jifa da duwatsu da ƙoƙarin cinnawa gidajen falastinawan wuta a nan take dai ba a samu labarin ko ya samu mummunan rauni ba a yayin faruwar lamarin. a jiya talata ne shugaban amurka joe biden ya bayyana takwaransa na kasar china wato shi jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da ya yi wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar democrat a gaban 'yan jarida da yake magana a yayin bikin tara gudunmar kuɗi a yankin arewacin california biden ya ce shi jinping ya hasala ne tun bayan faruwar lamarin nan a watan fabrairu lokacin da wani karamin jirgin sojin amurka ya harbo wani balan din china da aka kama yana shawagi a sararin samaniyar amurka aka kuma zarge shi da leƙen asiri biden ya ce abin da ya sa ran shi jinping ya ɓaci shine bai san cewa balan-balan din mai akwatuna biyu makare da kayayyakin leƙen asiri da muka harbo yana nan ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka shiga taskar rahotanninmu yara 'yan kasar shekaru biyar fiye da dubu ɗari bakwai ake sa ran za su kamu da cutar yunwa a jihohin borno yobe da kuma adamawa da ke shiya arewa maso gabashin najeriya a wannan shekara ta 2023 daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu Majalisar Ɗinkin Duniya ta wara talan Amurka miliyan ashirin don taimakawa waɗannan jihohi da su gada da Borno da Adamawa da kuma Yobe da ke kasarar fadawa matsalolin yunwa. Fiye da mutane rabin miliyan ne ake sa ran za su fuskanci karancin abinci daga watan Yuni zuwa watan Agusta wanda kuma ya daidai da lokacin damuna wanda ka iya haifar da cutar amai da gudawa da cutar malaria da dai wasu cututtuka na daban. Karuwan waɗannan karancin abinci da ƙananan yara dai kan haifar da cututtuka wanda kuma idan ba ba matakin gaggawa aka ɗauka ba wanda har ma coordinator samar da agajin gaggawa na tarayyar Najeriya Mr. Martins na cewa kamata kungiyoyin duniya su yunkura don kare rayukan yara a wannan shiyar na arewa maso gabacin Najeriya ya ce kimanin dalar Amurka miliyan shida zai tafi ne wajen samar da abinci ga mutane casa'in da biyar da ke fama da karancin abincin sannan dalar Amurka miliyan biyu zai tafi ne ta fannin samar da abinci ga ƙananan yara da ke fama da ciwon yunwa dala biliyan ɗaya kuma zai tafi ne ta fannin noma da sauran abubuwan inganta harkokin noman wajen inganta abinci mai gina jiki ga ƙananan yara sannan dala biliyan goma sha ɗaya zai tafi ne wajen samar da tsaftacen ruwan sha da kuma tsaftar muhalli a baya da gwamnan jihar borno professor babaga na umar zulum ya kan irin wannan ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da cewa akasarin kuɗin da suke samu na tafiya ne wajen tafiyar da harkokinsu sukan yi amfani da kalilan ne kawai ga 'ya'yan najeriya hakan bai dace ba cewar gwamnan jihar borno to ko me in tare najeriya ke cewa ne game da wannan yunkuri na majalisar ɗinkin duniya kuma shi yaƙe-yaƙe yana kawo yunwa yana kawo yunwa da rashin samun da rashin samun abinci mai gina jiki to a gaskiya gaskiya abin farin ciki ne kuma muna godiya Allah ya tabbatar mana da idan aka samu wannan kuɗin muna fata Allah ya sa a yi yadda ya kamata ba a ba da kuɗin ba ne zaka ga wasu mutane sun kawar da shi gefe guda an yi ta bushasha maimakon maimakon a zo a yi abin da ya kamata a'a kuma ba za a yi ba sai a je su sa aljihunsu su yi wani abu na biyan su alhali sai su bar mutane cikin yunwa da wahala muna fata allah ya kawo allah ya sa a yi amfani da shi yadda ya kamata kuɗin na da kyau an kawo saboda a taimaka ma yara ta wurin ana ce mashi food insecurity kenan da turanci amma shekaru da ya ana fitar da irin kudaden nan kuma kullum matsalolin su karuwa suke to ni shin kudaden nan ina ake kai su don har yau yaran sai dai ka ga yau ka je asibiti ka je ka samu wannan damuwoyi zuwa kan wancan yaran ma ba su san da wanda ma aka fitar da kuɗin akan su ba su san da harkan kuɗin ba abin baya kai su to kuɗin ba mu ce da cewa a'a ba gaskiya bane kuma ba mu ce da cewa ana sata kuɗin ba amma menene aikin da ake yi ta na ɗaya sai ka je ka samu su UN da suka fitar da shi a cikin rabi da kwatan kuɗin nan zai tafi akan biyan bukatan kansu ne tukuna suna kiran shi administrative eh, cost running cost sai a karshen ta kuɗin da zai kai wanda ake bukatan kuɗin ta kai su din ma ba zai wuce dan kaɗan daga cikin kuɗin ba wanda in to su dai sun ce kasa da shekara biyar amma ko inda yara ne sama da shekara biyar ma kuma iya adadin da suka faɗa sai dai ya wuce haka ba zai gaza abin da suka faɗa ba. Amma sai dai inda tambayan take ni gani nake to an ce Borno da Adamawa da Yobe. Mu kuma 'yan Borno na fa a wannan jarrabawan fa mun fi kowa jin jiki. Mun lokal gam kananan hukumomin da suka ji wannan abin ya shafe su ma ya adadin kananan hukumomi na jihar Adama ko kuma Yobe kan bata cikin magana ma. Wasu 'yan Najeriya kenan game da tallafin da kungiyar Majalisar Dinkin duniya ta ce ta baiwa najeriya da har ya kai dala amurka miliyan ashirin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu sakamakon wucin gadi da hukumar zaben nijar ta bayar game da zaben da aka gudanar ranar goma sha takwas ga wannan watan da nufin aika wakilan 'yan kasashen waje majalisar dokokin kasar na nuna an yi kankan a tsakanin pnds tarayya da wato model lumana ta 'yan adawa wakilin murai amurka sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai 'Yan Nijar mazauna kasashen waje kimanin 300,364 daga cikin 205,314 da suka rajista ne suka halarci runhuna a zaben 18 ga watan Yuni 2023 da nufin tantance mutanen da za su wakilce su a majalisar dokokin kasa in ji shugaban hukumar zaɓe ta Seni a yayin kwarya kwaryen bikin da aka shirya a wannan laraba a dakin taro na Palais de Congrès da ke birnin Yamai. 30 754 voix, ce qui lui fait en tout deux sièges. Modem Maitar Isaka Sunna ya kara da cewa daga cikin kujeru biyar da aka yi zawarcin su jam'iyyar MNCD nasara ta samu kujera guda sannan PNDS tarayya ta lashe kujeru biyu sai kuma model Lumana ta sami kujeru biyu. To koya 'yan siyasa ke cewa game da yadda sakamakon zaben ya kasance? tambayar kenan da na fara yi wa abubakar sabo jigo a jam'iyyar pendes tarayya eh, yau wanga zaɓe ya gwada mu ne a sahun gaba eh, a zancen kuri'a ƙasashen waje duk inda 'yan nijar suke zamani Eh, na biyu mun samu depite biyu mnsd ta samu depite guda lumana ta samu depite biyu kenan mun samu majoritan mu ta karu yanzu da depite uku sai mu ce alhamdulillah jam'iyyar model lumana wacce ta fafata a zaben na sha takwas ga watan yuni cikin yanayin rarrabuwar kai na alfahari da yadda 'ya'yanta suka jajirce har aka kai ga samun abin da wani kusanta muhammadu mai duka ke kira galaba mu lumana can da wuri biyu gare mu kuma hawaye mun zo da biyu duk da eh, mun samu 'yan matsaloli kaɗan can wajen gana game da tsaye da ɗan takara kenan in ba nan da mun ka samu wannan matsalar ba da tarayya ba za ta gane mu ba da insha allahu wanga gami da muka ɗaukar kujera uku a shekarar 2016 ne 'yan nijar mazauna ketare suka fara aiko da wakilai a majalisar dokokin ƙasa a wancan lokaci daga cikin kujeru biyar pendes tarayya na da uku ganin yadda a wannan karan ta tashi da kujeru biyu wasu na ganin abin tamkar wata manuniya ga jam'iyyar mai mulki to amma abubakar sabo na alakanta lamarin da tsarin fasalin zaɓe in ka ɗauka yanzu da abin da sai ni tabbasuwa ai ga dibitan tarayya kamar shi dibite ne wanda adda kuri'a dubu goma sha biyar zuwa dubu goma sha shida dibitan lumana dibite ne mai kura a dubu goma dibitan mnsd shi dibite ne mai kura a dubu goma sha uku mun samu ƙarin kuri'o'i kwarai eh, wajen dibitan ne abba mu samu ƙari ba har mun rage. jam'iyyu goma ne suka fafata a wannan zaɓe da ke matsayin na cike gurbin kujeru biyar na majalisar rokokin ƙasar mai kujeru 171 a bisa ka'ida 'yan nishar mazauna ketare kan kada ƙuri'unsu ne lokaci guda da sauran jama'ar cikin gida to sai dai annobar koronar da aka fuskanta a 2020 ta tilasta dage zaben na 'yan diaspora yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa wacce ke da hurumin tabbatar da sahihancin sakamakon zaben wato ko ta yi na'am da shi ko akasin haka sule mummuni barma mayar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM kamar ko da yaushe za a zuwa shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan. To yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin wayanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta maudu'inmu na yau shine wani irin sauyi kuke sa ran gani ga wato daga sabbin shugabannin tsaro da aka naɗa a Najeriya. Lambar dai kamar ko da yaushe ita ce alama tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai mun je ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiran mu na farko daga Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina? Ya karamin kuma malam bai jira Katsina kan takalago. Eh, to ba mu ji sunan ba ya dan katse. Ya sunan malamin? Ya sunan malamin? Salisu dan kwangi. To malam Salisu ya me kake kallo kuma wani irin sare kake wani sauyi kake sa gani? Dan kashe ridan kamata kun da Allah. Na kashe. Yawwa wani irin sauyi kake son ka gani ga wannan sauyi da aka yi na sabbin shugabannin tsaro ok to muna fatan ne kamar mu jihar kaduna da mu da kwanciyar hankali haka na wannan matsalar na fati facen mutanen nan to muna so da allah mana sauƙin wannan abu gaba da idan mu je wannan abu kun hankali ya kwanta to ma salisu mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je kebbi wane ne akan layi da kebbi eh salamu alaikum sunana shehu alba Sara ina kiran ku da birnin kebbi ne to malam shehu alba muna sauraron ka alaƙiƙanin gaskiya bola ahmed tinubu ya kyauta sosai sosai musamman yadda muke da irin wanga tashin hankali da ake wayancan gaskiya ba su yi ƙoƙari ba amma muna roƙon Allah. Malam Shehu kana tare da mu? Muna roƙon Allah. Na'am? Eh muna jin ka muna jinka ci gaba. Eh muna roƙon Allah ya sa wa'anga da aka zaɓa muna su tsaya su yi adalci su yi jajirci su yi samun mana tsaro. Wato dai sifa na baya kake son ka ci kenan. Eh? Sufi na baya kenan wanda ake da su. Ya ah, gaskiya. To madalla mun gode malam shehu bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna? Wani Abubakar Mustapha. To malam Abubakar muna sauraron ka. wannan canji da aka yi ana sa zama alheri a gare mu ga nasara musamman a jihar mu na kaduna zuwa fama da cikin tsoro wajen birnin gwari ina allah ya kawo iyakansu da jiwa da albarka annabi to kana ganin ka amince ga nan da aka yi kana ganin cewa sauyi zai samu ko kuma ana gidan jiya ko me yake faruwa ana sa in Allah ya so muna fatan alheri muna sa to mun gode malam Abubakar daga Kaduna bari mu je Jigawa wane ne aka layi daga Jigawa Aliyu ne daga Jigawa Aliyu muna sauraron ka menene ra'ayinka Aliyu menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau eh muna so dai mu sami sauyi kamar yadda aka samu a can lokacin umar musa addu'a hmm. muna fatan a ce wannan lokacin imanin shugaban a ce mun samu sauyi kamar yadda ya canza shugabannin wannan tsaron a ce an samu sauyi an samu zaman lafiya kamar irin wancan lokacin to malam aliyu sai ya mota su da addu'a mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayin naka bari mu je gombe wane ne aka layi da gombe wannan Dan kashe rediyon ka da Allah. magana ne da Aliyu Usman. To Mala Aliyu dan kashe rediyon ka da Allah mukan ji magana kanmu. To haka ne. To menene ra'ayin ka? Kuna magana ne da Aliyu Usman Shokalin Waja daga Gombe. To Malam Aliyu menene ra'ayin ka yau? na gaskiya na gamsu da yanda aka yi wannan canji shugabannin tsaro hmm. kuma ya zuwa kan gaba abinda da muka yi tsammani kenan shugaba buhari zai yi har ya sauka bai yi ba kuma muna taya su addu'a allah tsare su allah ya sa su yi nasara kan miya laifuka da suke aikatawa a kasan nan To Mala To mun gode Malam Ali da wannan ra'ayi naka. To daga Gombe bari mu je Kebbi. Wani ne aka layi? Suna eh, eh, magana da Kwamar Ilyas Muhammad Mai Kali daga Kebbi. To, kwamarar muna sauraron ka a yanka akan wannan dan kashe rijan ka da Allah sai mi magana kujin ka sosai. Ina son, ina son, ina Bola, Bola Ahmed ya yi kokari. Hmm. Saboda me? saboda ya yi canza mulkoki muna sa ran ga tsaro ya inganta kamar su da gare su mu ga sun ɗauki mataki da kansu ba ba an ba su reference ba muna fara mu ga canji kake-kake da kai yi da tafi tafi da muna samu ga canji da gare To Komar mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. To yanzu kuma sai mu je Sokoto da ita ma ke fama da rashin zaman lafiya a wasu yankuna. wani ne daga Sokoto? kuna magana da Ladan Musa ki Ladan Masallacin Jama'a na garin Kiri, garin Local Government Sokoto State. to dan muna sauraron kai me kake sa ran gani ga wannan sauye-sauye da aka yi bisa ga zaman lafiya a sokoto to alhamdulillah wannan sauye sauye da aka yi muna fatan ubangiji allah ya zama muna alfi allah sai ya zama muna alfi kuma muna roƙon wannan hukumomi da aka sauye-sauye da yesu da allah sa kaini akan matsalolin da muke ciki a ƙasar najeriya baki ɗaya allah ya taimake su allah sa su taimaka makamuna mu samu zama lafiya da kwanciyar hankali To Malam Ladan mun gode kwarai gaske sai a taya shugabanni da addu'a don cimma wannan buri har yanzu dai muna Sokoto wani ne akan layi daga Sokoto? Ah, assalamu alaikum warahmatullah. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Ah, Suna na Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto. To Abdulrashid muna sauraron ka menene ra'ayinka ga wannan mawudu eh, A gaskiya ra'ayina muna jinjina ma wannan samun shugaban ƙasar Najeriya da wannan mataki da ɗauka. Hmm. Wannan abin yabawa ne abin jinjina ne. in muka duba eh, jihar sokoto musamman yankin da nake ciki yanzu hmm. a sokoto kuma a sokoto gabas tana cikin wuraren da ake kai hare-hare a kowane lokaci wanda in ka duba lokacin janar muhammadu buhari ya yi kwanne wajen bawa ministan 'yan sanda da kuma shugaban hausa sojojin najeriya amma an ka duba abu ne wanda kuma an ce ma a tsara a hmm. yin ta'addanci a jihar sokoto musamman a gabatar sokoto wanda kaga wannan abu ne muna fatan allah ya sa wannan sabon na idan zan alheri ga jihar To amin ya rabi Abdulrashid. To yanzu bari mu je ga kiranmu na ƙarshe zuwa Zamfara. Tunda ita ma jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan rashin zaman lafiya musamman ma ga ayyukan 'yan bindiga da dai sauransu. To layin mu dai abu ɗaya ke da alamu layin na Zamfara ya katse. To amma mun sami kira daga Taraba yanzu. Wane ne akan layi daga Taraba? Na'am. yawa ya sunan malamin daga Taraba. Sunana yaya Ali daga Jalingo jihar Taraba. To yaya Aliyu muna jin ka me kake sa ran gani ga wannan sauye-sauye da aka yi za su haifar a Najeriya ga tsaro? To al'amuran Najeriya akwai sarƙaƙi a tsakani da Allah. Hmm, menene sarƙaƙiyar? Najeriya kaga an yi abu an ɗauka kamar za a yi da gaske daga ba sai abu ya zama ba haka ba. sai dai muna fatan Allah sa alheri a shi. to amin ya Allah to malam aliyu mun gode kwaye kuma da wayanka muka kawo karshen ɗagawoyin mu a yau sai kuma za mu samu sai kuma wato lokaci na gaba mun samu lokaci za mu dawo mu ƙara baku dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Wasanni a takaice. arsenal ta shirya sayar da dan wasan tsakiya thomas party a lokacin buɗe kasuwan 'yan wasa na bazara a dalilin sha'awa da wasu kungiyoyin saudi arabia suka nuna wa dan wasan an dai nuna cewar da ghana suna tuntuɓan wakilan dan wasan na ghana yadda wasu kungiyoyi za su nuna sha'awar su kudi yake yanzu haka kungiyoyin saudiya kadai sun ka nuna sha'awar tasu zakarun sabiyar red belgrade sun kammala kula yarjejeniya da dan wasan tsakiyar ghana edmond ado dan wasan na black stars ya koma wurin zakarun na serbia ne akan na kwandilan shekaru hudu daga abokiya da abokiyar sparta kasa butika yayin da an ka buɗe kasuwan bazara ana sa ran ade zai taimaka karfafa da red da white gabanin kakan shekara 2023 da 2024 yayin da red stars ke shirin yin gumurzu a uefa champions league ya iso su daga Sparta kasubutika a kan kwandilar shekaru hudu, kulabin ya rubuta kan Twitter. A samuwa Jan na kasar Ghana ya kawo ƙarshen wasan kwallon kafarsa da bajimtar zama dan Ghana da ya fi duka sauran 'yan wasan kwallon ƙasar zura kwallo a raga kuma shine dan wasan diki gaba na Afirka wurin yawan kwallo a gasar cin kofin duniya. Tsohon kaftin din na Black Stars ya zura kwallo rubu'in karni wa Black Stars rayuwarsa na ƙasar Ghana na rayuwarsa na kusan ƙarni ba makawa ɗan wasa mafi kyau daga Afirka ta yamma kuma ana girmama shi ko ina cikin duniya daga dambuwarsa ga kwallon ƙafa daga kwallaye hamsin da ɗaya da ya ci wa Ghana ga wasu manyan ƙwallayen da ɗan wasan ya ci. Ƙasa da minti ɗaya ɗan wasan ya zura ƙwallonsa na farko a gasar cin kofin duniya da Czech Republic shekara ta 2006 gol mafi sauri wadda ya yi na biyu a ma'aunin lokaci a duniya sau uku jan na cin amurka biyu a gasar cin kofin duniya kuma golin ɗinsa na ƙarshe da ya ci amurka ne ya ci a shekara ta goma sha hudu saura iris da jan ya yi nasara akan jamus a wannan wasa ya karɓo ƙwallo daga suleiman tari wadda cikin hazaka irin nasa ya murɗe shi sai ragan manuel noya samuwa Jan ya ci wannan gol ne a wa Gana da Jamus a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014 wasan da aka tashi biyu da biyu wadda aka nuna yana ɗaya a cikin wasanni mafi kyau a gasar. Tsohon dan wasan gaba na Chelsea Didier Drogba ya yi kira ga hukumomin wasan kwallon kafar kasashen Afirka su yi kokari na rike masu koyar da wasa lokaci mai tsawo. Har yanzu kasashen Afirka na fama yadda za su tabuka abin kwarai a gasar cin kofin duniya. In ban da Morocco da ta kai matsayin kudin karshe a gasar cin kofin na duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar babu wani dan kasar Afirka da ya kai wannan matsayi direba ya yi imani kasashen afirka za su taka rawar gani in suka tsiri mai koyarwa lokaci mai tsawo ba wai maganan ivory coast kaɗai yake yi ba abin da ke faruwa ne ko ina cikin kasashen afirka in ji shi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar Bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida Ridwan Allah yanzu kuma ga hawa ta dawo mana da labarai amma a takaici. Wata fashewa mai karfin gaske da ta auku da safiyar yau laraba a birnin Paris ta rusa da wato ta rutsa da wani gini a sashen kudancin kogin sen inda mutane hudu suka samu raunuka gobara kuma ta tashi hayakin ta ke saman hasumiyar wani gidan tarihi lamarin da yasa aka kwashe mutane da ke cikin gine-gine kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. A nan take dai ba a san sababin afkuwar fashewar ba. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci turkiyya da tamarawa marawa ƙasar sweden baya a kokarin da take na ganin ta samu shiga kungiyar kawance ta nato a yayin wata ganawa da sabon ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan a yau laraba kamar yadda wani mai magana da yawon ma'aikata harkokin cikin gida ya sanar a jiya talata ne wasu falastinawa biyu suka buɗe wuta a wani gidan abinci da gidan mai suka wato kusa da mazaunin yahudawa da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe yahudawa hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka yi bayani. To madalla a gaishe ki masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin safe wato gobe alhamis idan Allah ya kai mu inda za mu kama muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a yi zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voahausa.com ko ma shafukanmu na sada zumunta. yanzu a madadin hawa sharif da ta na gabatar da shirye-shiryenmu na yau da dadi balawi wanda ya bada umarni tare da haɗa shirin sai injiniyanmu na yau nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum